da na yakubu musa hassan ah, kuma ni haifaffan jihar jigawa ne a halin da ake ciki yanzu a lokacin da aka haife ni muna jihar kano an haife ni ne a gwaram tsohuwa a wata unguwa da ake kira da suna ga a kwarin rijiya haihuwata ta lissafi da aka yi kakama ɗaya ga watan ɗaya ne 1950 don haka an kai ni kano don yi ci gaba da karatu bayan na ɗan shekara bakwai 1957 kenan na ainihin ɗauki dogon lokaci shekara goma sha ina karatun a kano bayan mun fara hada kuma muka fara karatun ilimi mun dan fara karatu mun yi kamar ahlari da ishmawi mun fara iziya da risala aka kiraye mu wato aka kira ni shi mahaifina ya ce in je gida don ta yashi aikace aikace cikin yardar allah an samu wani bawan allah ana kiran shi malam ya haya tamaji a nan cikin gwaram a wurin shi gaban shi ne muka ci gaba da karatu na littattafai cikin yardar allah subhanahu ta'ala a shekara ta 1970 din nan na tafi jos na tafi jos da farko gaskiya da niyyar shirani ne akwai mata makaranta shahararra a nan ainihin abin nan jos sunanta misbahuddin misbahuddin din nan ana yin karatu na islamiyya ne da daddare sai allah da ikon shi ya sa na je na shiga wannan makaranta sai aka zaɓo waɗansu yara da ake ganin suna da ƙoƙari sosai a wajen tamsiliya da kuma karatun alkur'ani sai aka buɗe musu wani aji wanda ake kira da suna sanawiya wanda daga baya jama'at nasarar islam ƙarƙashin jagorancin tsohon giran dikari na benue plateau wanda shi ma malaminmu ne ainihin wato samo malami wanda yake ɗan ƙasar bangladesh ne masanin alkur'ani bayan sanin alkur'ani kuma yana da masaniya akan luga ga akida ya sanya mu a ainihin cikin wannan makaranta aka yi upgrade nata ta koma secondary ta jama'at nasarar islam jni kenan wannan malami bayan wannan abin nan secondary sai ya buɗe mana wani aji musamman saboda karatun ƙur'ani da kuma ainihin abin nan na hau tare da ainihin abin nan tafsiri ah, a cikin wannan abin nan ɗin kuma aka sake buɗe mana aji na da'awa aka sake zaɓo waɗanda ake ganin fitattu ne allah ya taimake ni ina cikinsu aka rika trenin nasu na da'awa wannan kuma da'awa karkashin shehin malami wanda har yanzu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala yana nan da ran shi Sheikh Abdul Yusuf na yi sana'o'i sosai tarihi na yi ainihin abin kira eh, wannan kira tun daga Kano ne na na koyeta kuma da na je ina kera akwatuna da me ina fenti ina saidawa a gwaram da haka a lokacin ma ana kira na da suna malam yakubu mai adaka saboda na yi kira da sauran gyare-gyare da haka ban bar sana'a ba da na tafi jos na fara da hayar keke na tafi ga ainihin batun maganar abin din tayoyi sai cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutanen kafancin suka gina makaranta a fada a babban masallacin mai martaba sarkin kafancin alhaji isa muhammad aka zo wurin shi grand Kadi wanda kuma shine murshid shine kuma mufti da benue filato shi sheik ahmad arabi aka nemi ya ba da malamai domin su je su ainihin abin din wannan kafa wannan islamiyya a kafancin kenan a lokacin kuma maulidi yana tashi da ainihin abin nan batun magana tun da dai maulidi ne magana ne na ɗariƙa tijjaniya da sauransu eh, ba ni mantawa sosai na yi ɗariƙa tijjaniya sosai aka tura mu kafancan cewa mu je don mu ci gaba da yin wa'azi tare da koyarwa cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala a wannan shekara 1976 kenan muka je muka kafa wannan makaranta sannan muka buɗe makarantar farko ta matan aure a ainihin abinan kafancin tun kafin a fara ta a nan katsina a lokacin da na ainihin abinan iso katsina to na shiga aji na farko cikin yadda allah subhanahu wata'ala muka ci gaba da abinan karatu a wannan abinan shekara ta 1983 eh, na gama karatu a atc na ainihin abinan shirye-shirye zan koma sai har yanzu mutanen katsina suka sake zuwa wurin malam abubakar gumi suka ce ah, ba su son tafi ba ni mantawa mun yi magana da malam abubakar gumi ta waya na samu ainihin abinan ah, admission zan tafi karatu masar ba ni mantawa malam ya ce ni dai ina ganin ka zauna ka ci gaba da karatunka a nan ya fi ka tafi ainihin abinan wurin nan amma kai shawara mutumin da na fara shawarta shine alhaji abu madibo alhaji abu madibo da na je na ba shi shawara ya ce ya ce gaskiya duk karatun da zan yi tsaye nan alherin da ake samu wajen da a nan wurin da ainihin abinan wa'azi da koyarwa ya fi in tafi abinan eh, eh, makarantar nan cikin yadda allah subhanahu wa na yi shawara da iyali muka ce to shi kenan sai na joinin aka bani abinan admission aka bani abinan takarda offer ina koyarwa a WTC na koyar a WTC wajen kamar wata shida na ga gaskiya ba zan iya abin ba sai na joinin abin school of legal wadda a lokacin an bude ta tana zaman kanta katsina school of legal da muna ciki ne aka ainihin mai damu karkashin polytechnic sai zama mun zama ɗaliban abin polytechnic daga shekara ɗaya cewa zan yi a katsina yau na tsammani ina wajen shekara arba'in a katsina ko arba'in babu babu kaɗan na da mata uku a halin da ake ciki yanzu ina da kuma 'ya'ya 26 maza sha biyar mata sha ɗaya ina jin wajen goma sha cikinsu duka sun yi karatu suna daga digiri ɗaya abin da ya sama da mazan da mata a kuma ina da jikoki wajen 77 amma ina jin sun wuce 77 lallai na yi shekaru a matsayin yanzu ni ne shugaba na kungiyar jama'atu izalatu bida wa gamutu sunna a wannan ainihin jiha ta na cikin waɗanda suka ainihin ɗauki ba daɗi suka yi gauro suka yi mari aka kafa ƙungiyar supreme council for shari'a in nigeria ne ne farkon wanda na rike shugabancinta kafin mu zo mu yi taro mu zaɓi dr ibrahim dotti ahmad a matsayin shugabanta a gaskiya malamin da ya fi yin tasiri a cikin karatun addini da na yi saboda abin da ya fi muhimmanci cikin abubuwan da na karanta alkur'ani da aƙida to wanda ya fi tasiri a cikin al'amarin abin nan dina shine sheikh muslim khan wato wannan malami da aka turo daga jami'ar islamiyya dan asalin kasar afghanistan e, gaskiyar magana haka ne gaskiya babu abin da nake murna shi da allah subhanahu wa ta'ala ya raba da ɗariƙa ya sanya ni a cikin mabiya sunar annabi muhammad sallallahu gaskiya tun daga jos da muke karatu ban bar motsa jiki ba na yi kwallon kafa na yi dambe boxing kuma har na taho kafancan ina samun lokaci ina ainihin abin zuwa ina exercise har zuwa na nan a katsina ban bar ainihin abin motsa jiki ba Eh, amma dai zuwa ainihin a shiga cikin mutane a yi buge-buge da menene wannan dole saboda shekaru da sauransu dole ne mun ajiye shi amma kamar da na faɗi maka na da interest akan kwallon kafa na da interest akan damben box. Allah maɗaukaki ya bani murya akwai wani lokaci da muka zo jibiya wani wa'azi na ƙasa ne su malam ismail su duk suna nan aka kira ne abin nan wa'azi na yi wa'azi na yi wa'azi na yi wa'azi to dama normal in aka kira ne sai a kirawo malam ismail idris to shi ne yana hawa sai abin nan nawa ya ce sautu suna to daga nan ne ya sa wannan abin nan ya samu ne wannan suna